الله من الشيطان الرجيم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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينوى مسلمي مساء البركة مهلا ساوانا مجلسي من البركة مسلاة الجمعة نمسجد العلم لمحمد سليمان رحمه الله تعالى أنا cikin garin Argungu muna wa juna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau muna sha bakwai ga watan ramadan daren goma sha takwas ke hijira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin shekara dubu ɗaya da da arba'in bakwai. wanda ya yi daidai da yau muna shidda ga watan uku miladiyar shekara 2026 muna roƙon allah maɗaukakin sarki yadda muka haɗu na allah ka damu mu aljanna allah mu ka da sunayenka kai bukatu gari mu dama na alkhairi allah ka biya muna muna da matsaloli waɗanda ke damun allah ka tausaya muna allah ka biya muna rashin da muka yi na malam umar allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa shaidun da ya samu mutane shaidu mai kyau allah ubangiji ka amshi wannan shaidu allah ka bashi aljanna yan uwansa da mu baki ɗaya allah ka ba mu haƙuri an shaidu mutum ne gaskiya alhamdulillah abokan mu'amalarsa duka mutanen kirki muna roƙonka ya Allah ka shi wannan shaida Allah gafarta mishi ɗan uwa musulmi ba ku manta ba jiya karatunmu ya tsaya aya ta uku cikin sofin nisa'i insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta hudu a cikin wannan sura insha Allah karbaka Allah bismillah wa atun nisa'a فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مليئا wato ‘yan uwa musulmi karatunmu na jiya ayat da Allah maɗaukakin sarki magana game da wato mata ana auren bibiyu ana auren uku uku ana auren hudu hudu idan mutum ya ji ba zai iya abinci ba sai ya tsaya ga guda ko ya tsaya ga bauya to kun ga Allah ba daukakin sarki yayi magana akan auren mata hudu a da lokacin jahiliya mutum na iya auren mata ko nawa ya rasu yana iya wata hudu amma mu shari'a mu sai aka tsaya bakin hudu in dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mai ƙofa sai da aka kai su da bakin wanda a yi da amma mu yanzu biyar da kake son mace ta ka tsaya mace hudu amma su bayi ne ana samun su da mutum na aje ko goya nawa saboda haka akwai masu fahimtar wata gurguwar fahimta wadda ba ta kwarai ba cewa ana nihin wai biyu ko uku ko hudu hudu wai ana nihin biyu a tara da uku Biya a tara da hudu tara su ga fahimta su can mutum na iya ajiyar masu tara kaka wannan ba daidai ba duk wanda ya fahimci larabci bai iya ba zai wannan kidan ba sannan musulunci ya kayyade mata hudu a zamanin manzo Allah kuma ai samun wasu sun musulunta amma suna da mata fiye da akwai gailani ko da musulunta ya da mata goma sai manzo Allah ya ce ka zaɓi hudu daga cikin su ikhtar min hunna arba'a ka zaɓi hudu cikin saura kuma ka rabi da su zai zaɓi hudu saura ya rabi da su tunda musulunci ya riga ya yake hudu ya ka zama da su ka sa al'adar mutum ya saba zama da mata barkatai ya wallahi malam shi yasa kana ganin ko fasikanci mutum kai in ba Allah ya ce taimake shi ma sai ba ta mutum ina fasikanci ko mata hudu gare ba su isa saboda ya saba da ciye-ciye nan da sa daga matsala ke to sai ya zama matan hudu ba su isa ko mace in ta saba da fasikanci ta bai isa ta to shi yasa aka son mutum ya saba da abin shari'a ta ci an yi ta samu kana ganin a jahiliya abubuwa za a gandun ga sunan barkatai ka ga mace guda da namiji biyu ta yi aure daban-daban sannan sai ka ga namiji shi ku da mata sama da 20 kawon wajen balle da aka samu na najeriya wasan wajen zan neja mata 80 wani ya ce wala ya ce wurin sun yi 80 yanzu sun wuce 80 suna nan eh bibiri ba ce irin ta ka eske wani wata irin gari na an kai ya'ya ne ga sunan kuma ga mata kaga in ba dambala ba ina mutum na mata sama sai kai sai kwara guda eh eh da sunan musulunci yake hamma yana yana da awon malanta to kaga ba mu sani wacce shari'a ta bude mai da mai ya aure mata samanin illa kawai da ya jiwa musulunci matsala ɗaya a ta jiwa a ta suka wa addinin musulunci a ce a ah, musulmai na to musulunci ce a tsaya hukum duk sababin da mata hudu su ishe amma haka sun da haɗama ya riga ya shiga wannan layi ya zaƙula mata tamanin ko su wahalci za su kira hausu shi a ibar ubangiji allah ya shige shi da ka musulunci ne hudu ya tsaya inda dai musulunci za ka yi sauka tsaya kuma sannan bayan haka nan a abinda aka so ga mutum ya auri matar da ya kasu don ɗabaɗin da aka magana ana magana wadda ma daɗi ga ranta wadda ko lahi ta yi ma saboda wasu abubuwan da ka gari kana iya yahe mata shi yasa ba a auren dole ba a auren dole saboda auren dole ba ka ga abin da haka so gare ta ba ita ba ta ga abin da haka so gare ta ba to shi yasa wannan ɗabaɗin ana son kowa ya ga wani kayan a yi aure mace ta ga miji miji ya gane ta kaga yan kai haka sai abun yayi kyau ya ga abin da yake so gare ta kamar wani sahabi ce ya Rasulullahi na auri wata mata yace ka kalle ta yace ban kalle ta ba ce to ka tahi ka kalle ta saboda idanun mutanen Madina akwai wani abu kenan ya kalle ta har ga idanun su sai wata kallon bare sannan annabi sallallahu ya ba dama idan mutum ya gama ta yana son ya aure ta to ya kalli abin da zai iya jan hankali zuwa gare ta wani abin da ya kaso doguwa ya kaso fara ta to ta cika abin da ya kaso shi ko wani sai ya kai samu fara ko ba doguwa ta wani ko yayin sai ya samu gajera da duma-duma haka ya samu shi ko sai ka ya samu katanya wallahi malam wani aboki gare ce wallahi malam ne ban san mutuwa a tun ba. eh ƙware ku wallahi har yanzu haka yake ce wallahi malam ni mutu ba ma mai kewa ba liman haka Allah ya daga bai shi malam ka san ka san har yanzu bai sauka ba da saboda haka abadin na asun mutum in ta yi malaihi sai ka bibi waɗannan abubuwan da suka saka aure ta kara a yahi mata illahin ya kai ɗari to in dai akwai so to sai ran lahin ya dawo hamsin kaga ana iya gyara ta amma in zan ko da ka aure ta ba ta da abin da ka so ga laihi ma ko goma na hana ya kuma ɗari saboda ba ka so shi yasa aka san mutum ya aure ma ɗa ba abin da ranka ya ma daɗi kana son ta ko kallonta ta yi tana burge in ta yi dariya tana so idanunta suna burge ta hiyar ta kana son ta hira saboda ka kolin yi ce ba ba kolin yi na ba sai za ƙwar'ani ya kwaɗaitar da mutum ya tsawar da ya kasu ba gaskiya ba Allah ka babu ikon gane ba sai prof za su jira to Allah ya haƙo <laughs> na'am saboda haka yan uwa musulmi a muna murna zuwa shugaban kungiya kun babanmu sai prof mahmud marhaban ahlan wa sahla ku khairan wa saboda haka yan uwa musulmi Allah ba daukakin sarki da ya ce ma ba din nan a kula da shi wurin aure wallahi kada mutum ya aure matar da bai so in ka aure matar da baka so wallahi malam ko illahi karami yana kuma babba gare su sannan kuma ba ka ba ka iya mutunta su sosai saboda sun da kake mata bai da yawa to ubangiji Allah ka babu iko ikon ga to shi auren bayi da aka ce in mutum bai iya adalci ya tsaya ga guda ko boya ita boya dama haƙoƙinta ba su da yawa ba a rabin kwana da ita boya boya ba ta da haƙoƙi masu yawa kamar diya sannan ita boya in ka aure ta 'ya'yanta ba naka na idan mutum ya auri goya wanda a da yin shi adda yaya ƙwarai a ibana sai ka ayi yaya zai a to a ce ai yanta bayi na sauran mai ita zai ɗauki su ya su. ya sai labi ne ƙwarai ko su kaga shi na illa illa dai kawai dai kai abubuwan suka zaburo ma dai sun koma amma dai baka da riba dama ya ɗan riba ba alhamdulillah kuma kaga sun ke amma kada ai qur'ani yayi hani game da auren bayi in dai mutum sai mutum bai da zarar. wa man la yu'minu qawlan an yankiha al-mutlaq wa mimma malakat imanu min fatiyatikum mu'minat wallahu a'lam bi imanikum ba'dukum min ba'd kaga wannan ke Allah ka babu iko kani sana adalcin da aka yi magana malamai sun ce adalci ya tabbata wurin abinci wurin kwana sannan da sutura da sauran wasu ababen da wajibi na adalci a amma soyayya cikin zuciya ita wannan ba a iya adalci kai ma baka iyawa don ƙwarani ya san baka iyawa shi sai fa amma sai maganganun malamai suka yi wa in mutum ya auro a babban gida bari ya tabi mutum ya mata gida irin na gidansu bangaren abinci ya ba ta abinci irin na gidansu kila ka ta gidan manya ta auro sai a ce gidansu dama ɗan sana ta waye sai sun karya da ɓai bai eh, kuma ɗan rana ta yi dama tafiye sun kaji a dare kuma bai dambun nama da sauransu to wai kai mata ya kawo suka ce malamai suka ce ina ai adalci tun da suka shigo cikin hukuncin auren kabuta tunda suna cikin hukuncin aurenka yana daga cikin isdrakat inda malamai suka malamai iziya rahim matulka Allah ya malam saboda ka sai suka ce a da suna cikin mallakanka duka matanka to a daidai a daidai da zan kowace a wajibi na mafi adalci tsakaninsu ya yadda kabbawar ga nama ita wanda ba ta nama da wurin matan da zalika ana adalci wurin kwanciya mana wurin raba kwana da yake wasu malamai sun ce in an ga dama ana iya awa biyar biyar ba wai sai an ce yini da fara ba don wasu sun ɗauka wai sai an ni da fara aƙalla ka yi da kwana da magariba a da daki wasu malamai sun ce a in tun shirya da matan ka awa biyar biyar shi da yana yanayin inda ake bai iya ba da aini a fana sai dai awa biyar ka koma wanko awa biyar ka dawo nan awa biyar inda za ka yi adalci shi ke sannan ba dole na sai mutum ya yi kwanciya da mace budan ya dakin illa kawai dai asa wannan rabon da aka yi ga sai mutum ya ɗabbaka shi wanzan allah ta suma ya ce allahumma haza qatlu fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku manzon Allah in ya raba ko in ya raba yayi adalci sai ce Allah wannan shine rabona ga abin da nin mallaka Allah kada ka zarge ni kada ka kama ni ga abin da kai kan mallake shi ni ba mallake shi shine soyayya cikin zuciya yadda ka san ai ba haka na ka san hawa ba yana yi wakila ka san hawa ta daga ai ka san ai ta da hawa kaga wannan cikin zuciya ne amma da zahiri ba a gwaji ba gaskiya ba wata mata suna mutunta har gaskiya gwargwado ka aji kaya ta wanke ta goge ba eh sai ta fi ta nema a ganda su abinci in za ta yi ma suna sa kuɗinta ta ƙara inganta ma abinci sai ta ji ta haifar ta ga wata ta ga duka waɗanda abubuwa na waɗanda ka sa miji ya yi karkata da zuciya ta yi abu ba gaskiya ba amma ba a kuma mutum ya gwada akwai matsaloli da yawa wani gaban kwanan nan da yawa idan mutum ya yi tafiya ya dawo ya ya kamata a yi mutane sun yi su tambaya da yawa malamai abin da kuka ce akwai hanyoyin rabon kwana sun kai guda hudu zuwa biyar akwai wanda in mutum in aka tafiya na kama akwai wanda in mutum ya yi tafiya aiki ya tsaya kila in suna kwana biyu ya yi kwana guda nan sai tafiya to aikin ya tsaya can in ya dawo sai sai dora daga inda tsaya sai ita masu kwanan guda sai a ci gaba da eh eh sai a ci gaba da jujjuyawa eh sai an ba ai ba bashi na tsayawa na <laughs> aikin tsayawa na yi dama haka arin sun mata sun sani shi ma ya sani haka a tsarin gida da ya yi a aiki ya tsaya tak in ya dawo sai ya tsora daga inda ya tsaya ai wannan normal ne ko sannan akwai wanda shi ko in yi tafiya aikin yana ci gaba aikin yana ci gaba in yi tafiya in ya dawo sai ya tambaya shi ma aka aiki yau sai ce a ai hajjia wani ta aka aiki da to shi ke sai a jika ya saka aka jika ta shi ma wannan normal ne ko to akwai wanda aka ce in tahiya ta daɗe ya daɗe ne bai dawo ba ayin shekaru suna wa bai dawo duk wannan abin ya daga ya yi nisa to shi na kace ana ba ni zaɓi ya sauka yadda ya kusa akwai malamar su ke kamar ɗaya akwai wanda aka yi ƙuri'a a kila da su za a akwai na ƙuri'a wanda in da wata za a cikin su guda sai a yi ƙuri'a sai an ka yi ƙuri'a duk wata ɗaukar ya sai a tere annabi yana yin haka mata suna da yawa sai ko suna so a tere sai a yi ƙuri'a akwai wanda kuma a'a tun da ya zama koyo shi yana zuwa da dawo ga wata so biya ta dawo wata so guda ya ta dawo to shi ke na yanzu sai ya zan ya ka je da wagga wani wata sai a je da wata to duk ana yin haka to almuhim shi abin da aka so adalci a kasu kada mutum ya rashin adalci game da iyali har su gane ya karkace in mutum ya karkace matsala ne Allah ka ba mu ikon gane to shine subhanahu wata'ala yace wa atun nisaa sadaqatihinna nikah ku baiwa mata sadakokin su mihla cikin dadin rai da ke Usman wasu mihina matsayin matsayin farilla ku ba mata sadakin su matsayin farilla mihlatan wasu su matsayin kyauta to ka gani mace na daga cikin haƙƙinta wanda ya yi tsaga da haƙƙin Allah shi ne sadaki ba a yashe shi ba a cewa an yahe miji sadaki duk yadda an kai ba a cewa an yahe sadaki kwata-kwata babu shi gaba ɗaya a ba a yashe saboda mai saboda haƙƙin Allah da haƙƙin sun haɗe wuri kuka to idan aka waye gari uban naka sun biya sadaki sai cire ba kun ga da inda an gaito ana sadaka mata ko akwai yan sadaka eh inda an gaito da amma uban ka bai sadaki ko ko dai a shikenan ko ko dai an yi abin an yi ya wuce ya gafuru Allah ma salafa uwaye ka biya to ka gani alhamdulillah tunda uwa ka biya haka shikenan lafiya lau eh da an kawo mutum shikenan uban sa ya ga masa daki mm. shi ke da an riga an tsore to saboda haka shi ta daki ba a yanin shi saboda haƙƙin mace na kuma haƙƙin Allah biyar ta kusa miji ba ta zafi yaƙin shi na su wa wata alaji ku ba mata sadakokin su ne latar matsayin kyauta shi na su wa wata alaji in ki abin nan ku ba mata sadakokin su ne latar matsayin kyauta wa kun nisa a buhuruhunna a ɗiyatan an ɗibi nafsi ku ba mata sadakin su matsayin kyauta da daɗin rai kada mutum ya ce an sami sadaki ya yi mai yawa kashi ta baƙin rai malamai suka ce shi sadaki ya daga gaske abin da mutum ka iske abu ne cikin mizanin ayyukan rasashin kiyama ko nawa kowa masu sadaki sai allah ya biya wa'annan kuɗin umarni na an ka ba kuma kai saboda ka za a biya ka jama'a ko ba ku gane ba ba Allah ya ce ka basuwa ba kuma ka basuwa Allah zai biya kuɗin ka ta shi kiyama to kaga mutum kada da zahin ba da wadannan kuɗa za ka ta iske a bi tsakanin game da sadaki saboda haka ana son mutum ya bada sadaki cikin daɗin rene ba tare da ya samu matsala ta abin sai ƙur'ani ya ce in ɗibna lakum an shay'in min idan suka ba ku wani abu kyauta cikin daɗin ransu minhu daga sadakin sai Allah ce kuluhu ku ci shi hani'an da dadi mari'an da kuma daɗin haɗiya khudhu zalika shay'il mawhub halalan tayyiban ku karbi wannan abin da aka ba ku kyauta halal kuma da dadi mace kun yi kun yi aure cewa na kastrashi da naka yanzu ya tsada ruku dinar hajji dubu ɗari biyu da arba'in da wani abu an hoga dubu ɗari na ba ka ƙara cikin har hujja a wurin ai sai mutum ya shi biyu ne ku idan mace ta baka wani abu cikin sadashin ta kyauta to ka an shi abin ka halat malak babu harami a ciki amma matsalar da akwai shi ne yanzu wasu ya ta wurin sadashin sai a ce an biyo shi amma sai ka biya a ciki biya wannan sadashin in baka bata wala lahara sai ka biya ta abin na hakkinta ba ga siya ba sannan baya ka nan manzo Allah yake duk wanda ya aure mace bashi akan wani sadaki ya kibiyar da kuma ne ba zai biya ba to shi mazna ce don ba aure babu sadaki ba aure babu kuɗi ba gaskiya ba kawai dai wani akwai wani aure da aka taɓa yi nan garin ga ta ce wallahi mala ina biyu ne bashi sadaki na har zai biya ba ta an zato auren ya tsare auren ya rabu amma kuma ya kasa biyan sadaki kada inda biya duniya ba lahira ina biya saboda sadaki wajibi ne la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidi adlin almajid eh eh mm eh in ta ɗauka kuɗi ta bashi ƙarƙashin ƙasa ya ce biya ka zaki kyauta ya halatta e saboda saboda mi saboda ita kyauta ta bashi a musulunci ya halatta mace ta ba namiji kyauta kuma ya shi abin to saboda haka in ta bashi kyauta ta biya sadaki shike aure ya halatta in dai ba wasu dubaru na an ka shiga ba shari'a ba shari'a ba ya mata dubara ko ba gaskiya ba a wa shari'a dubara amma in kyauta ta bashi ya ta biya wannan yayi amma da ka a ce wasu baruna aka yi don ana son ka a shi komi gare ana son mutum ya ba da waɗannan kuɗin don mutum na daraja don kuna gani nan na mutu da aka aure wasu wurare wala in ka ce aure tsada gare da mai yi bayani wasu wurare miliyoyi na za ka ajiyewa ta zafi mace amma nan sai ka ga da rubunka hamsin kayan aure ko ba gaskiya ba ba a yahin sadaki duka ɗaya ba a yahi sadaki saboda haƙƙinsa da haƙƙin Allah na sadaki wajibi ne cikin aure saboda ka ba a aure babu sadaki sai dai abin mutum ba shi akwai da kamun tafiye auren da za a ƙulla sai a ce ka ce da ke da ita ku shirya a kan sadaki amma aure mola gaban ƙulla mun kuturi ita kuma yan fitin su wannan za ka bani sai su shirya ko nawa zai ba ta kayan a saki labile ya faɗi nawa zai ba ta sai ya faɗi nawa zai ba ta shi kenan so sai a tsaya a kan in ma ya ƙi faɗi zai ba ta so aka samu matsala sai a ce a ba ta sadakul misli sadaki irin ta nawa aka mata sadaki irin wanga lokaci sai a ce irin ta abin aka sadaki dubu ɗari sai ya ba ta ɗari ƙwarai da ana ɗaura aure kuma ba sadaki kasa. daga baya a basuwa kenan shi yasa aure ya haifo min sauƙi mutane sun taɓa ta shi eh a kwarai dole biya su zarkin da tun da ya suke labile da ita dole su ya biya su zarkin da to ko ya ta yi biya su ba lahira yana biyan ta eh ko ku shi na ya ci bulu wa Allah ka ba mu ikon gana sadaki da daga cikin haƙoƙin mace na dukiya suna da haƙoƙi malamai sun yi su haƙoƙin mace da yawa amma daga cikin hukukul maliyya akwai zaki Allah ka ba mu ikon gane subhanahu ya ce wala sufa a amwalakum wala sufa a amwalakum allati ja'ala Allah hmm. أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وافتوهم وقولوا لهم قولا وقولوا لهم قولا معروفا wato daga cikin kulawa da shari'a tabba dukiya duk wanda atwawa ba a bani dukiya ko ta ita saboda musulunci ya ba dukiya muhimmanci Allah maɗaukakin sarki ce wala tu'tu sufaha kada ku ba wawaye amwalakum dukiyoyin dan saboda tana ga hannunku yanzu na kura ka a ce a shi ya gade ta bar a bashi abi ta yi duk abin da ya mata ya mata a laihinka na kai Allah sai ya tambaye ka a musulunci akwai wanda aka samu shamaki ga dukiyoyinsu kaga daga cikin akwai wanda a wawaye ko ya girma in dai an gane almubazzari na ba a bashi dukiya ce sannan akwai wanda suke shi ku taɓe hankali gare ba a bashi dukiya ce akwai ƙananan yara wanda suke hankalinsu da kyau ba a ba su dukiyoyinsu kai ko mai hankali an gane wanga ya an ka bashi nan alakata ba a bashi ko shi ya gare ta akwai wanda za su buɗe su ce a to da wayanmu da girma hana mu dukiyarmu da magara gaba ba a ba ku saboda wawaye kuke a su mi awawa wanda za a ba shi kuɗi dubu ɗari ya ce kira abu kai a ce a kasance su gana guda a kashe su ai wawa na kuma wawa na ba wadda ka za a ba shi dukiya matasan gane yanzu masu shaye-shaye ka ga wai yaro ya zaburo wallahi tun da riba bane yaro to wallahi a ba shi kuɗi ne haka ɗaya ka ɗauka kuɗi a baka musulunci ya hana wallahi ko gobe kun ka ga yaro in dai almubazzari na to ka ku ba shi dukiya ku aje ta aji dukiyar nan kakku ba shi ita sai lokacin da ya hankali Al-Qur'ani umarni na ya basuwa wala tu'tu sufaha kada ku bai wawaye amwalakum dukiyoyin allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda Allah ya ce kuma tsayuwa da kula da ita an dauko ta an baka ka kula da ita to duk wanda kaga hankali ne bai kawo kaka ba ne? ko da shi adda ita da rubutu an rubuta shi yadda ita ba ba in ji ka gane bai bai wayo ba ka bashi ay la tu'lu al-mubazzarin min al-yatama amwalahum kada ku ba al daga cikin marayu dukiyoyinsu allati ja'ala ja'ala Allahu qiyaman lil abdan wanda Allah ta'ala ya sanya ku ne masu tsayuwa wato ga jikinku da ita walima aishukum saboda rayuwa fa yudayyi'uha wa laqad Abbas قال ابن عباس الله sufa يقول الصفا هم الصبيان والنساء نابو yake cewa wawa inda aka magana shi ne kana ya ga da ko mata qala at-tabari la tu'ti safihan malahu imam at-tabari yace kada ku ba wawa dukiya sai wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbiri shi wa zai halaka dukiya zai bata ta ta hanyar mummunan shirye-shiryen sabiyan kana aw rajulan karamin yaro ne ko babba zakaran kana aw unsa nabi ko mace duk wanda aka gane wanga an miƙa mai dubu hamsin ya ya bata aka kuma an ka bashi talatin ya ya bata kai tsaye dawo to wanga har yanzu bai hankali ba za a bashi ku tsayin ku ba a bashi duk yadda ya ku bashi in yana son a bashi ya bari don mun yi ta gani wasu sai ka ga yaro an doka an ba shi ga ya to ba a basuwa ko ba gaskiya ba shi na ta'ala ya ce warzuquhum fiha ku ciyar da su a cikinta. waqsuhum tufatar da su cikin dukiyar at'imuhum minha ku ciyar da su daga dukiyar na waqsuhum ku musu sutura wa qulu lahum qawlan ma'rufa wada musu magana magana mai kyau qulu qawlan layyinan wada musu magana mai laushi ka kuma qaulikum kamuzantum ku idza rashadtum salimna ilaykum sallamna ilaykum amalakum idan kuka shiru za mu ba ku musu ku bayyana ku shiru dan jira dai ku ya kawo kuka ɗauki duke kuma ba ku ba shi ke nasa ai ba za mu ta kuka abin da ta kuka ku an damu amma da Allah ku bari hankali sa ya dawo gare mu don ka san wani matashi in yana ganin cewa to ai da aboki ne da mota mota miliyan uku shi ma ya sai miliyan uku wani ganin ke ai da aboki ne yana dan bubbudawa yana zuwa Lagos yana zuwa ina shi ma a ba shi ma ya alhali ka kai hankalinka bai kawo ba a yi ba ka amma lokacin da aka jarraba aka ga shi ya kawo ta shi sai a bayan dukiyar gaba sai Allah ta'ala ya ci wa kulliya ta wa bi tarliya ta ma hatta idza balagun nikah فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إطرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله مدوكين سركي يتي وكل يتامى كجرب مرايو حتى إذا بلغوا النكاح حتى سنكي لوكتين شيكرون أوري اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا سن النكاح وهو بلوغ الحلم الله يتي كجرب مرايو حتى سنكي شيكرون سنكي تأوري شنو سنكي شيكرون بلغا كده نمو هلكي allazi yuslihuna indahu lin nikah wa sun cancanta sun dace a su aure lokaci sai Allah ya fa in anastum minhu rushdan idan ka in kayo shari'a da gare su kun hango cewa wanga hankali ne ya han hauro hankali ya hito mai an ga cewa alhamdulillah wato duk abubuwan da ka sa ya iya ya iya rike kuɗi ya san zahirin su ya gano to Allah ya tafi a ba su fadfa'u ilaihim amwalahum ku tunkuda musu ku ba dukiyoyinsu in afartum minhum salahan fi dinihim wa malihim fadfa'u ilaihim amwalahum bidun ta'khir Allah sai dan kuka tsin kayo gyaruwa hali da addini yaro yana addini kuma yaro hankalin shi alhamdulillah bai kama shaye-shaye ba bai kama miyagun mutane ba to Allah ya ce shikenan yanzu ku ba su dukiyoyinsu ba har jinkiri ba wala ta'kuluha Allah ya ce kada ku ce dukiyoyin israfa wato da almubazzaranci yanzu yanzu wani mutum gaskiya baiwa marayu adalci marayun ga an ba su an bar musu sun kuɗi sun kai miliyan goma kawai shi kenan nan ku duk abin su suka sai musu ya kai kana ka ba su abinci mai tsada ka sai musu mashin mai tsada ko mota mai tsada ka ba su bige sai ka canye cikin shekara duka sai miliyan goma sun tsari shi ne israfa ɗin da aka magana ba ka musu alamun banzaran yi hake gurgudon halinsu don malamin fikiyo abin suka ce yaro in aka rasu aka bashi za a yi mai lalura daidai gurgudon irin halin gidansu in za a kai shi makaranta a kai shi makaranta daidai gurgudon in za a ba shi abinci kada a ba shi abinci ƙasa ga abinda aka saba ba shi gidansu mana a ba shi daidai gurgudu ta a haya sama a ce a aka kuma yana da kuɗi mai radin da kai mai kajin yana a imana akwai wanda kaga wanda bai yi ba sai ga ɗaya yaro an da sai mai kaji kahe da marece na ta wani ka ko da aka ama kuɗi su kare sai da wata gobe kaga ai ba saboda ka ana son sare su zan kwallon irin ma ka a baka dukiyar marayu ka ce wuta wuta kai a canye ko suka girma shi kirin babu shi yasa Allah ta'ala ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidalan wana kada ku canye dukiyar nan da almubazzaranci wato da kuma gaugawa an yi buru wai kada su girma su iska dukiyar la tusri'u in faƙi ha wato wa tubazziruha qa'ilinan nunfiqu kama na nashtahi ƙabla an yi ya kama, bayan ta yatama fayantazi'uha min aydina wai Allah ta'ala abin da ne kada ku gaugawa ciyar da su dukiyarsu wai gudun kasu girma su iske ka da hannu a ku jinkirta gurguru ana ba shi abin da ka buƙata. kudin makaranta ce ba a san bai yi su da lahi ba sai a ɗiba ciki a biya mai abinci ba in ba a san mai ba yi su biyu lahi abinci ba a ɗiba ciki a yi mai abinci su tura in ba a san mai yi su da lahi ba cikin dangi a ɗiba cikin dukiya ta yanar sutura alhamdulillah ta gani zuma karantun nan mu akwai inda tana ganin marayu ko biyan kuɗi ba su misali a nur ko kai marayu da yawa waɗanda suke ba su biyan kudi Allah ya saka wa profesa da alkhairi da dukkan jin kwamiti na na sama ga marayu 30 ba su biyan kudi to kaga irin waga alhamdulillah sauran kudin su da aka bar musu sai a yi musu zuwa lura da ba eh ban ji ba eh akwai akwai marayun da bayan Allah ba ku kudi

gida a ce gidan gado dama shi suna da hawa uku malamai sun ba da shawarar abubuwa guda uku na farko daga cikinsu gidan gado ko a taru a ce kowa ya yahe ga in ƙana yara kira su ba su yahe ba gidan babansu na amma in duka masu wayo na sai ce kowa ya ce mun yahe mu bari hubuti ga mu gaba ɗaya kowa ya rubuta ya ce ko na mutu babu gaban da gado cikin gidan da mun bar mu Allah mun bar mu mu gaba ɗaya har ɗaya Haka ana yin wa sannan bayan haka na ana tuhuwa cikin dangi wani ya sai gidan a yi ma gidan kuɗi cikin yan uwa wani ya sai a ba kowa kuɗi ne amma an bar gidan gidan gado duk wanda ya tashi aure ya yi aure ciki sannan ana raba a to a raba a to a tsare gidan nan kowa a ba shi kaso ne ko magana mace tuwai ta wa miji wanka ta da ɗakin ta wannan dun magana ban za ko ba gaskiya ba dai aka tuho in rabonta na iya cinye ɗakin na a bar mata shi ke na bar mata in ta bara ciko in ta bara ciko in ba ta ciko amma magana wai ta ga ɗakin ta wannan duk wannan kuskure na gaskiya da kayan Allah a ta ne nan sai ce ai ta ga ɗakin ta ko za a rawa bai cikin ɗakin bai cikin gaba haka wannan ba daidai ba ne shi na Allah maɗaukakin sarki yake magana ya ce wa man kana ganiyan falyasa wanda ya kasance mawadaci to ya nemi kamewa ga dukiyar marayu kai shiga cikin ta kotun ce kai man kana minkum ganiyan ayyuhal awliya falya'ifa an mali yatim duk wanda ya kasance mawadaci daga cikin ku ya ku waliyai ya kame daga dukiyar marayu wala ya akudu ajrin ala wisayati kada mutum ya ashi jinga akan wasitin da an kai ko wahala ya jikin da kai da yi komi ya bar musu abun sun da mawadaci kaga nan wallahi ma na akwai matsala akwai wanda za a ba gonakin marayu sai ya ajiye makai ne shi ka noman su ko bai ba su komi wai suna da shiwa ko na yankai musu saboda haka bai ba da kudin kira'i sannan bai yi samun su haƙe su gonakin su shi ka noman su akwai wanda shi ka ba da kira'in su kuma shi ka asa kuɗi bai ba marayu kudin su kaga dogon gana daga cikin kusancin dukiyar marayu da da banna saboda haka wallahi sai a yi hasara da abinda qur'ani ya ce wanda an mawadaci ya kame kai ya taba ko jinga ko aikin da an kai wahalar shi ya bar mu Allah kawai ya yi mun saboda Allah amma wanda wa man kana fakiran, wanda ya kasance fakiri kuma ba na suka ce a bil ma'ruf to ya ci amma da abin shari'a ta sani malamai suka ce ya shiga yawa wahala cikin sai a shefa mai kudin jinga wa man kana faqiran a bi qadri hayatihi ad-daruriyya wa bi qadri ujrati amali. kanka ce wai don kana talaka an ba kudin yaro marayi ka ce ai to ni ban da hali ka dinga zabga ane masu gidanka wallahi ya bada kaci ci duke mutane kana wahala gobe kiyama in baka yana to saboda ka wanda ya kasance talaka aka ce ya ba gurgudan lalura gurgudan jinga aiki ne da ya wahala da ya cikin dukiyar na kila an an ai kasuwanci da kai an dawo a ta zama hakika a baka saboda kana fakiri kuma ina fata mun gane magana tafi Allah ta'ala ya ce fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan za ku ba su dukiyoyinsu fa ashhadu alaihi ku kafa shaidu ku kira mutane a tafi idza ku ba su ai fa idza sallamtum ila al-yatama amwalahum ba'da bulughihim ba'da bulughihim rushda fa ashhadu ala zalika idan za ku ba marayu kudin dukiyoyinsu bayan sun kai lokacin shari'a sun gane hankalinsu ya kawo an jarraba an ga su alhamdulillah hankalinsu ya kawo sun san ciwon kuɗi to Allah ya ce kafa shaidu ku kira wani da wani ku zo to a zamna a mitin to jama'a yaran gadi Allah ya sa tun shekara kaza da mahaifinsu ya rasu an bani kuɗinsu an bani kaza na kuɗinsu suna nan da hannun hannuna kuma alhamdulillah yanzu hankalinsu ya kawo ina so in ba su kuɗin jama'a ku zama shaida jama'a ba shi kenan shi ke in kayi aikinka Allah sai biya ka amma ka cire kudin mutane a sabobi da kai sai ka sai kaga uban da zai ka ma magana game da kudin diyan ka ai diya na kai wallahi ma na akwai matsala ka ci bar musu kayan su Allah ta'ala ya ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama hisabi kafa billahi muhasiban wa raqiban Allah ya isa ya zama hisabi ga mutumin da ya rike dukiyar marayu raqiban kuma Allah ya isa ya zama tsaro Da dukiyar ta marayu kada mutum ya tafi wallahi dukiyar na matsala da yau shi yasa manzon Allah ya ce wa mu'az inni araka da'ifan la tatawallayanna ma la yasidi kada ka yadda ina ganin kai mai rauni ne ya kai mu'az inni araka da'if kada ka yadda ka shugaban dukiyar marayu don san yi hali gare ka wannan iya tuwa ka tausaya maka ɗiba ka bashi rauni gare shi yasa wasu suka suna ganin wai mu'azu bai cancanci yanzu zanka zara sauransu a'a imanin na adda ƙarfi dukiyar marayu da adda hannu ne wannan iya tuhuwa ya yi washe mai da kuka ya kuka ya shi saboda zuciya ta ba da ƙarfi ai laushin zuciya a alama imanin na gama don na ji wannan sukan ma'azu ya wai bai iya shugaban kai mutunan da an ka ce shi a shugaban da san malamai na hilin kiyama duk wani malami yana bayan mu'azu bin jabal a alamun nasu bil halal wa kacewa mai shugabanci ai manzo Allah daga daga jirgin na yace ina baka shawara kan ka yadda ka shugabanci mutum biyu kuma kada ka yadda ka kai ne da duke ma yuda mu saboda kana daga mu jama'a ina fata mun gane magana shi wani ya ka baya duke marayu in shi ka mutuwa bai tunta wallahi bai taba duke ne in shi ka mutuwa bai rike cikin ruwa bai taba to amma shi wani ba ko shi ba wani ma iya to yace da Allah wani taimaka min dan aure min miliyan guda da Allah zuwa jibi ina kawo a a'a wani kasuwa a a'a ai kawo ma nake to kenan kaga kenan shi an gama da shi laushin zuciya ga wani bai iya kayewa gam Ban ubangiji Allah ka ba mu ifaka ba kuma sai Allah wadda cikin sarki للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا to yan uwa musulmi ko sani larabawa daga cikin al'adar su ba su gara da ƙananan yaro kuma ba su ba mata gado a lokacin jahiliya mata ba a ba su gado saboda bi saboda ba su kai ɗaukar makami su yaki su daga cikin dalilin gado wurin jahiliya wanda ka iya ɗaukar makami ya ba gida kariya in ba ka iya wato ba a ba ka gado ko an raba sai da kana kallo abu da za ka yi wadda ka mata ba su yaki wadda ka mata ba a ba su gado shi ne Allah maɗaukakin sarki ya gama da wannan matsala ya ce a lirrijali nasibun bin mata rakar walida mazaje suna da kaso suna da rabo daga abinda uwaye suka bari abinda uwa da uba suka bari maza suna da nasu kaso da ba za a ba su wal aqrabun haka ma da makusanta mana daga abinda 'yan uwa suka bari ba ko kani walin nisa'i nasibu su ma mata suna da kaso cikin gado min mimma tarakal walidan daga abinda uwaye suka bari uwa da uba wal aqrabuna haka ma da abinda muka san suka bari yanne ko kanne saboda haka yanzu magana cewa ba a ba mace gado ba taso ba ana ba mata ana ba maza sai Allah ya ce mimma qalla min ga abinda ya karamci daga gadon nan auka sur ko yawa gadon kadan ne ko da yawa ana ba mata ana ba maza nasiban mafruda wato kaso ne yankakke wanda Allah shi ya yanka ya shiga abin nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-adil wa kitabihi al-mubayyin mubin rabo ne wanda Allah ya yanka ya fallanta shi ga shari'a ta mai adalci da kuma littafin sa wanda ya bayani ko saboda haka ba wata magana ta magana ta wanda yake mata suna da kaso mata suna da kaso asalin rabo na gado guda shidda akwai rabi mata suna cin rabi sannan akwai bibisa uku bibisa uku ma duk mata na zalla a ciki ne kason bibisa uku na gado mata na babu namiji ko guda sannan akwai ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku akwai mata ciki akwai maza sannan akwai ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudu shi ma akwai mata akwai maza ciki sannan akwai ɗaya bisa shidda ɗaya bisa shidda shi ma akwai mata akwai maza ciki sannan akwai ɗaya bisa takwas shi kuma ta ɗaya cikin ne zalla nan ka ko kowane kategori na gado babu inda mata ba shiga kaga jahiliya sun zai suna mugu abu amma da musulunci ya to sai kwato wa mata haƙƙi ke sa wani wayar da suke zara ido suna cewa wai an cuci mata jahiliya ta cuci mata yanzu turai da suka wa mata musulunci yawa mata haƙƙinsu wallahi mata ai an ba su haƙƙinsu saboda in ka taho wurin rabon su ka mace wani bai fita namin samu wani wuri kuma sai ka ga daidai wa daida akwai inda mace namiji kowa daidai wa daida a samu in eh, yanzu misali mutum na ya rasu ya bar kanne ne ma ya bar kanne ne guda biyu namiji da mace jama'a ina fata mun gane magana amma uwa guda suke uwa guda ta ta yi su ba ku ba sun ka hada ba yanzu in suka to su biyun da sai a ba su wani uba na dukiya su wa'ancan yan uwa ɗin ya umai ɗin su biyu sai a ba su ɗaya bisa uku misali a ce miliyan uku ya bari sai a ba su miliyan guda to in sun fita da shi da ita kowa dubu ɗari biyu bai zafi raba namiji bai himmar samun wannan bangare mm. daidai wani zafi raba amma inda za a ce uba na sun ka hada ko uwa ɗaya uba ɗaya suke to ka kafa wa uku za a yi shi doki biyu ta bisu guda to saboda ka kada musulunci ya ba mata haƙƙinsu kuma daga nan a tashi kiyama wallahi malam mata ana ba su haƙƙinsu na gado musulunci ya riga ya ba su sai dai in ba a ba su ba amma yanzu matsalolinmu za ka tafi ƙauye mata ba su gane gonaki ba a ba su gonaki mun ce wani kawai, sai wani malami ya ce malam daga cikin abin da kamata kai wa'azi nan kauyen don Allah ku yi magana a zanka ba mata gadon gonaki ba a raba gonaki da su ewai eh, abin da aka cewa wai an ka bata ta gona tana ba mijin in ta aiwa ne mata mata to ku ba ta gonakin da ka kuma da mata ba da siya ba ba da gonata ya eh, ban matar? to masa dole ta eh, saboda haka za ka iske wannan kawai da muka ce wallahi haka malamai sun kace wani sai kuma yi da hankali wa'azi ba a ba mata dadin gonaki na ji tana gani sai dai kannanta maza ko yananta maza a ban su gonaki amma ita ba a ba kuma ba a cewa wai ka san da ba a ba na gonaki ba a marama mata wajen bangaren kuɗi ba su haka shi ke da ke ba shi gadon gonaki ta ba daidai na daga dole a tsoron Allah mace a ba ta cikakken abin ta gado a ba ta abin ta Allah ka ba mu ikon kuma ina kuma lokaci ya yi ko a ƙara aya to alhamdulillah Allah ran gaba sai Allah madaukakin qismata ulul qurba wal yatama wal masakin فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واتو مسلم سياي والله ما المسلم سياي kun gani yanzu rabon kudin gado na za a tafowa to akwai waɗanda ba su ci masu gado amma za sun taho to haka za a rabe a tashi shi ke nan salamu alaikum eh rasulullahi a wallahi eh da to saboda shi na Allah madaukakin sarki ka magana dai yanzu kaga ai an ka tura bangado babban wayar rasu sai dan waɗanda ya bari ƙanne ne akwai waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya a wurin akwai waɗanda suke uba ɗaya kaga waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya inda su iya samun gadon su waɗanda yan uban koyi ba tsara saboda su waɗanda ku sha makance su to yanzu yan uban da sun taho haka za a raba kuɗin da ba samu komai ba a tashi ɗaya ba ta shi ke sai an jima sannan malaman da karaban gado haka za a raba ɗaya su raba salamu alaikum shi ke mun gode ba shi yi amma wallahi mutanen nan suna yin haka nan ma suna yin haka nan don ni na sha zuwa sai ya raba ta to mana sai dai mun kira wallahi wala akwai sanda akwai sanda wani ba Allah ya rasu nan ni wallahi mala hadda mu an kai da aiza an ajima ka dinki an ka kira ni an ka shiga wasu kuɗi an kawo miliyan ku cash duk yan uwan dan bai ko guda duk wanda aka ce daga yan uba na su yan uwa wasu kada uwa sai mata ce dole aka ce wani fice da kudin da cikin kwali miliyan kuka sai ci a shi wallahi na gudun ki da su gida wani abu ya tare su ce ku kai wani baka zuwa da su ce wallahi a mata ta yaba da ke wani ciki ajiye mana kudin da ka ce wallahi baka ajiye miliyan kuka cikin ɗaki eh? sai suka ce ya za a yi ki bari a kiro malin ya wani kudin inda duk masu gano kudin da suna da zahirta mutuwa yan nan ya fi su sun kafa su ba akwai sauran kaya amma su kashi na an ka samu da an ka tuho kuɗin ga an ka raba su da ne su ma za mu kira da ku an bashi to kun ga shi yau samu zunci hikima ta yan kawo kuɗi an kai rabo to qur'ani yace wa'annan suka suka ce da abu da Allah ya musu shine qur'ani yace wa idha hadara al-qismata qul qurba idan suka halarci rabo ma ta kusanci yan uwa wal yatama da marayuwar wal masakin da miskinai Allah yace farzuquhum min ku azata su wani abu daga cikin kudin kada kuma ga iya kwashi kudi ku sa alusu jama'a sai an jima ka ayi haka ba su wani abu suke idza hadara qismata tarikatul fuqara fuqara'u idan talaka suka halarci rabo min qarabatil mayyit wal yatama wal masakin min ghayril warithin fa'uhum shay'an min hadhihi tarika tadayiban li khatirihim Allah ce ku ba su wani abu da dada musu rawu wata Allah wala Allah kila sai su sun yi ummata na addu'a da gare ku wannan da aka dibi dubu goma an ka bayar su wani ka san ba ka cikin masu gado to wallahi na sani to amma da Allah ya shiga in dubu goma kai hakuri da su to wallahi kula gode Allah ya gafarta samu wannan sai ji kai ta addu'a eh amma haka ɗaya ku ɗauki ku ɗaya ku tsaro wasu ma ɗaya da suke banci masu gabar ku sai da su ku aramin kuɗi ga takarda eh kika jama'a qur'ani ba hina magana da wasa ba ne hina magana da gaske abinda eh an kai haka za a zama lafiya amma in kuka yi rowa ɗan uwanku za ku kulla maka kuke yayya kuma kudin da tuwa da kai su tsare ku daidai to saboda qur'ani ke a diba dan musu kaga hadda miskinai da marayu da bayan Allah waɗanda ba su cikin masu gada sun tuwo an yi da su abin da qur'ani yake a diba a ba su to yanzu kayan araba za a ɗaya maso na abu ko ko a'a sai araba za a ce kai wani kawo dubu goma kai kawo kaza kai kawo kaza malamai sun kasi a tun kayan sun suna jimla su da jama'a ku ɗaya bayan allon gada suke nan ba su gado miliyan hukunan za ku bari ɗaya da dubu ɗari maraba musu su ko kawai sai marabi Su ke nan yaji in ko kuma yadda wasu malamai suke sai bayan araba da kai son ka yana da yawa samu da dubu goma sai naka yana da yawa kawo dubu biyar sai wani naka ya na kowa yawa ba mu dubu cikin kawo a amma wani wallahi in tafi ga alisa ku bari in tafi sai dawo da Allah ka babu ikon gane shi ne ƙor'ani ya ce faɗan musu wani abu wa ƙolu lahun ƙaunar ma'arufa ku faɗa musu magana magana mai kyau ƙaunar jamilan magana mai kyau bi an ta a tabiru ilayin ka musu hamzari su tuwa tun da Allah ya raba abun wa annahu listigar kuma waɗannan kuɗi na ƙananan yaran kan ce ba abin ga ma dai ku bari ku hankuri kuma da su an karba wa annakum la tamlikuna ku ba kuma la ko biski kudin da Allah bai kira biski ba saboda ku hankuri da dan wani abu ku hankuri kaga magana ai arabu la ya ko to Allah ya samu dace ayin prof ai karatu to Allah ya saka da kai muna roƙon Allah abinda muke daidai Allah kuma wala da kuskuren mu kuma Allah ka yafe muna kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki akwai yan uwa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya sannan makwabcinmu da muka rasa a nan unguwa eh, alhaji kuma black Allah ka ba shi aljanna Allah ka sa ya huta shi muka salla nan shi muka saura abubuwa duka masallaci Allah ya amshe shi jiya yau a ake zama ya kusa Allah ka yake shi Allah ka san muna bukata addu'a Allah ka zama da mu lafiya musulman duniya duka suna bukata addu'a duk inda suke Allah ka zama da mu lafiya insha Allah za mu so ba mu kuma shugaban kungiya ya yi mana kalmomi biyu ko uku eh sai a bai tambayoyin da suka haɗu da yawa karamar Allah ku sai ku da za a wannan abu ko a cire shi a wannan shi san ba a ji da yin ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ikon aiki da shi bana yana cin karatu sai na tuno wani abu ya faru shekara arba'in da yau mun san malam fa ɗana ne akwai wani kakanmu Allah ya fi kansa justice Usman Muhammad Allah ya mata rahama bana yi muna bayani cewa idan mutum hankalin shi bai kammala ba to kar ku ba shi dukiya haka Allah ya ce to abin da ya faru ni na gani a bayyane ina ganin na cin yanki ya samu aiki a jakuta zan zo da takarda ta cewa zan je turai za a kai da turai in je in kara sannan in dawo in ci gaba da aiki zan zo da kuri da mana mawa ba abin ke ka gaba bayanin ka lokacin ban yi aure ba ya ce na gama ba ba ya ce ba ka zan ko'ina saboda maka, idan ka tafi mun rasa ka saboda ka mallaki hankalin kan ba wallahi ban sani ba a wancan lokacin ba ka ci karatun ba sai bayan shekara ashirin da biyar sai gashi Allah ya kaddare na je yin gida shekara ta takwas to kowane shekara yana zuwa hutu sai bayan shekara ashirin da biyar sai ne je shi a london inda ya sauka da hmm. ya ce mai gaba kana tunawa lokaci kaza lokaci kaza da ya faru ya ce ne eh. ya ce wallahi ban ga karatun ba sai da zo gane da aure na ina da ƴaƴa bakwai ƴaƴa bakwai dole inda dawa da makaranta inda shiga inda shiga ba yi yawa saboda cikin da ɗanen ƙasa saboda ɗan wa musulmi mu kone ne Allah ne mana ni'ima da musulunci wayannan bayan Allah da suka yi hidima Allah ya saka musu alkhairi wannan investment da aka yi a wannan masallaci Allah ya gana Allah ya saka musu alkhairi wanda aka yi da shi Allah ya karɓa masa kuma iyayen mu suka bace mu Allah ya gafarta musu